الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka insha Allah za mu fara amsa tambayoyi kafin mu ci gaba da karatu a wasu tambayoyi da aka rubuta wanda ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam mace ce take gidan al'ada a jinin biki kwana saba'in sai yana daukewa yana sake dawowa yaya hukunci ba da ta wannan kuma a takaice ce assalamu alaikum malam dangane da bayanin da aka yi kan hukuncin karatun alkur'ani menene hukuncin irin mutum ya gina sabon gida ya kira a sauke mishi alkur'ani mai girma بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد tambayar farko cewa mace da take jinin biki har zuwa kwana saba'in mafi rinjaye a wajen malamai shine cewa jinin biki baya wuce kwana saba'in wannan shine abin da ya fi shahara a wajen malamai shi ake kira nifas wa yani aktaruhu sittina yawman shara arba'in na yawa ma'ana kwana arba'in ne mafi yawancin shi kuma kwana wannan wajen mafi rinjayar malamai ke duk da yake akwai wanda suke ganin cewa bai da bai da iyaka mafi karancin shi kwana daya kuma yana iya daukewa ma bayan wannan kwana daya an samu matan da ba sa ba sa majinin haihuwa don haka abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine samuwar wannan jinin shine yake jawo hukunci an gane ko ma'ana koya yake in dai jinin yana nan to da abin da take na ibada za ta haƙura da shi har sai ya ɗauki haka idan ya kai ta wasu kwanaki eh, ya ɗauke kwana arba'in ko kwana hamsin ko kwana sittin almuhim in dai jinin yana nan to shi kenan za ba za ta bar ibada sai dai idan jinin ya canja ne ya zama kuma ba jinin nifasi ba ne ma'ana ba jinin biki ba ne ba kuma na al'ada ba sai ya zama kuma abin da ake kira jinin istihaba istihaba kuma wannan rashin lafiya ne a likitance suna kiran shi postpartum bleeding ma'ana rashin lafiya idan ya zama istihaba ne wanda kuma ana iya sanin haka ne ta hanyar kalan jinin da kuma yawan zubansa da ma kuma warinsa da haka idan ya zama istihara ne da za ta yi shine idan ta san kwanakin da ta saba yin al'ada kafin zuwa wannan jinin to waɗannan kwanakin za ta dinga bibiya da zarar waɗannan kwanakin sun shigo to shi kenan sai ta ɗauki hukuncin kanta cewa tana cikin jini har sai kwanakin naka sun ɗauke to sai ta yi tsarki kuma ta ci gaba da ayyukanta na ibada ko da jini yana zuwa wannan zai zama istihaba sai kuma ta nemi magani a asibiti a wajen likitoci ana samun magani ma'ana akwai matayen da jini baya ɗauke musu ko da yaushe to wannan shi ake kira istihaba to jinin istihada in shine ma'ana za ta duba kwanakin da ta saba yin al'ada a cikinsu sai ta dinga ɗaukar su da zaran sun ƙare ko da jinin ya zo za ta yi tsarki ta yi sallah ta yi azumi kuma mijinta ya kusance ta wannan ba jini ba ne wanda yake hana ayyuka na ibada sai dai in ya zama yana zuwa da yawa ne sosai yana zuba da yawa to idan har yana zuba da yawa abin da ya kamata ta yi shine kowace sallah za ta dinga yin tsarki za ta yi wanka kowace sallah saboda zai iya bata mata shi, kuma za ta bari sai dab da lokacin da za ta yi sallah sai ta yi wannan wanka ma kamar yadda na faɗa akwai wasu magunguna da ake bayarwa da asibiti da ake kira su contraceptive waɗannan magunguna su ne magungunan da za su iya mata adjustment na wannan halin da take ciki na fata wannan amsar da ra'ayin da su amsa ta biyu gane da tambaya ta biyu shine magana masu saukan karatun alkur'ani cewa koya matsayin mutum ya gina sabon gida sai a je a sauke alkur'ani a ciki ko ɗalibai suna da jarabawa su haɗu su haɗa kansu su sauke alkur'ani abin da muke faɗa shine shi alkur'ani abu ne da ake neman kusancin allah da shi wannan wasila ne to amma a rataye cewa dole idan mutum ya gina sabon gida to sai an tara mutane an sauke alkur'ani ko yana da bukata to wannan shine muka ce bai da asali domin kuwa masallah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ya sai masa fili da ya gina masallaci da gidajensa ma'ana gidajen shi da ɗakunan matansa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tara sahabbai ya ce ayi wannan ba kuma lokacin Qur'ani na sunna ko ai sababbin dakuna ya gina ko ba tsofaffi ba ne haka nan abubakar ya sai wani gida banda gidan da yake da shi a madina ba a ce ya ba da haka al'aslu asali shine rashin yin hakan domin yin hakan abinda za a tambayi masu yi shin yin hakan ibada ne ko ba ibada ba ne kaga ɗayan biyu ne ko dai ya zama ibada ko ya zama ba ibada ba in sun ce ba ibada ba ne in ba amfani yin sa idan kuma an ce ibada ne ina dalilin yin sa ba wai an hana mutum ya karanta alkur'ani ya nemi kusancin Allah da shi ba amma da irin wannan sura sai in ya gina gida sai ya kira alamomi sun zauna sun karanta alkur'ani sun sauke a gida to kenan su gama wannan karatun ba za a ƙara karanta alkur'ani a gida ba saboda haka ba yi da asali yin haka a babu laifi idan mutum ya yi samu ci gaba eh, abubuwan da shari'a ta tabbatar idan na ci gaba ne ya samu abu a kai ya tabbatar da abin da shari'a ta tabbatar misali idan aka mishi aihuwa shari'a ta ce ya yi yanka ko ya yanka ma wanda aka haifan masa in namiji ne yanka masa rahuna guda biyu ya samu hali in mace ce guda ɗaya abin shari'a ce ta ce ya yi haka sannan kuma yana iya dafa abinci ya kira mutane ya musu gayyata wanda ake kiran shi hakika, ya kira su za su iya cin abinci wanda zai samu shi albarka ya samu shi ko da'awa wannan kiran wannan duka a shari'ance babu ne to amma dai mutum ya kirkiri wani salo na wani aiki na ibada ya rataya shi da wani abu to wannan shine za a ce sai mutum ya kawo dalilinsa an gane ko Da haka mutu ya gina sabon gida abin da ya kyautu shi da kansa yana iya zauna ya yi karatu a cikin wannan ba sai ya ɗauko wani mai karatu ba shi ma zai iya karanta ba a cikin gida haka abin da ya fi kyau shi ne kira mutane ya nuna musu wannan abin farin ciki da ya same ya same shi in ya shirya musu wani abinci sun ce fa a wani ni'mat in a cikinsu wani ya tashi ya mushi addu'o'i na alkhairi wannan ba a hana shi ba amma kar a ya cewa lallai sai an yi wannan sauka wajen tana kore aljanu a cikin gida in dai abin da yake jawo aljanu ne in an yi sau da ba wai an dai ya kare ba ke kenan azala sallallahu alaihi wasallam cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara aljanu ba sa zama a ce yace ake karanta ba ce aka karanta ba so ne aka wuce ba ake karantawa idan za a ci gaba da karatun alqur'ani a wannan gida haka nan ɗalibai ba sharaɗi cewa sai sun haɗa kansu sun yi sauka lallai nau'i ne na addu'a amma dai babin addu'a ba wai abu bane wanda aka bar shi haka a saki gane ko ma'ana mutum bai ɗaura ma kansa wani aiki na ibada domin ibada ne sani cewa karatun alƙur'ani ibada ne in ka rata ya shi akan wani abubu ya zama kamar ka fito da wani aiki na ibada to shine abin da muke faɗa kuma ya ƙara a tambaye da cewa shi eh, to abinci da za a kawo ma masu karatun alƙur'anin da tukuncin da za a biya su shi asali alkur'ani ba a biyan tukunci a kansa ba wanda ya zai biya karatun Da domin zancen allah na ba wanda ya isa iya ce yau a karanta kaza ya biya wani abu abin da aka karanta alkur'ani ya wuce wannan matsayi ba littafi ba ne da ake abin da ɗinsa hadisi ya zo duk da yake yana da ɗan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana qabla an ya'ti aqwam yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alqur'ani tun gabanin wasu mutane su zo waɗanda suke gaggawan alqur'ani ba sa jinkirinsa ma'ana suna gaggawa shine suna karban wani abu na tukunci a kan ƙur'ani ba sa jinkirin ladan da Allah zai ba su ranar tashin kiyama kuma kamar yadda nake faɗa in yan uwa ba su sani ba wani abu ne sananne akwai waɗanda har ma kamar consultancy suke da shi su zama kawai suke in an yi mutuwa a je a ɗauko su su karanta ƙur'ani suna ci da ƙur'ani in an gina sabon gida a ɗauko su su karanta ƙur'ani in kaya sun makale a ɗauko su su sana'a su ta ɗauki a wannan suna ci da ƙur'ani shi alƙur'ani wai ka ce sai da shi za ka ci shi abu ne wanda yake na neman kusanci da Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake gaya mana cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ce duk wanda an bato na ya shagaltar da shi daga roƙona ma'ana daga tambaya ka to zan ba shi mafificin abin da nake ba masu roƙona ma'ana wanda ya shagaltu da karatun Alƙur'ani har ya zama ma'ana baya zauna ko ya roƙi Allah wani abu ya ce wannan ƙur'ani. to Allah madaukakin sarki ya ce sai na ba shi mafificin abin da zan ba masu tambaya na haka shi kan kanshi alƙur'ani alkhairi ne arziki ne da haka ba sai ka nema arziki a wajen wani ba shi yasa har malamai suka yi sabani akan malami ya karantar da alkur'ani a sa shi tukunci ko kudin laraba ko wani abu da ake bayarwa akwai sabani mai yawa kuma akwai hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ko ubada ibnu Sami ne radiyallahu anhu ko dai wani a cikin su wani mutum yana koyan karatun alkur'ani a wajensa sai wata rana mutumin ya mushi wani abu kamar na kyauta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi din sahabin sai zai nuna ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da wani ya bashi sai ya ce tun da wani abin da zaka karba cewa ya zaka karba alqur'ani lada ta kai akan abin da ka karantar na alqur'ani mana ai da ganta yana wajen Allah saboda haka shi alqur'ani ba a karanta shi dan a a mayar da shi kaman sana'a kamar yadda na faɗa da yawa sun mayar da shi sana'a wanda kuma wannan kuskure ne rashin sanin darajar shi littafi ne haka mutum bai karanta alkurani a ce bari a biya shi akan wannan musamman in shi ya sharɗanta cewa ga abin da za a ba shi. kuma wannan shi ya fi faruwa ga su masu sauka su za su ce to ga abin da za a biya to da ma za a ba da abin sadaka ne ce eh, za a ba da abin kamar nawa ce duk izo da ya kuma shi inda haka ake an zo saukar duk wanda ya karanta izo daya za a bashi ɗari biyar izo biyu dubu ɗaya, da haka in kuna shiri da alaban sai ya baka izo uku na dubu daya da ɗari biyar in ba ku shiri da shi sai ya hana ka sai baka izo daya ce ku biyu ku raba izo daya ana yi duk mun ga wannan ba wani abu bane ba ko ba wani abin da ba mu gani sai ka gana ta faɗa ma tun lokacin ma ya ga kenan asalin abin da aka yi ba dan Allah bane a lokacin zaka ga ana faɗa a lokacin da ake wannan rauran in ya duba ya duba zai ce to ana rama ga ya jefa mishi izu biyar in ya kalli wannan da ya gabe abin nan sa ba sai ba shi kamar takarda biyu ya ta sai a ba shi ɗari biyu ko ɗari na shi kenan to kaga waɗannan abubuwa ba su da wani asali kamar alkur'anin ba a mayar da shi littafi na shari'a littafi na neman tsira littafi wanda yake wasila ba ne na neman kusanci da Allah to idan iren waɗannan abubuwan kamata ya yi mu nisance su kuma wannan yana kashe ma wasu zuciya na cewa shi zai zauna sai dai wani ya karanta mishi alkur'ani kuma alkur'ani dole ne kowa ya karanta da haka ba za ka zauna sai wani ya ma karanta alkur'ani ba kai ma za ka yi kamar yadda wani zai saboda akwai alkhairi cikin sa duk wanda ya karanta baki ɗaya na alkur'ani yana da lada goma baki ɗaya ka karanta kana da lada goma da haka ire-iren waɗannan abubuwa mafi kyau mutum ya nisance su ko da su malamai suna buɗewa su ce ai ba damuwa babi ne na wato addu'a da sauransu to amma dai mutum ya nisanci duk abin da yake da sabani ya kama abin da yake bai da sabani wallahu ta'ala a'lam Allah shine wa yasin eh akwai sauran da ayoyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yumsiku samawati wal an tazula lallai Allah shine yake bayanin cikai ikonsa cewa shine wanda yake rike da sammai da ƙasai ya zanto ba sa gushewa ma'ana da sama da ƙasa da ba sa kaucewa tun shekaru nawa suke to Allah ne yake rike da su ma'ana Allah yana rike da sama ba ta fadowa shi ya rike ta ba tare da ginshiki ba kuma tana nan ba ta fadi ba kuma ma'ana sama rufi ne duk da yake mu ba ma iya ganin wannan rufin a haka amma dai rufi ne rufi ne wanda yake bai fadowa kuma dalilin da yasa aka tabbatar da cewa sama rufi ne ba kamar yadda masu bincike a sararin samaniya iliminsu yake nuna musu cewa wato wani kamar gas ne hayaki ne ko a sararin samaniya har suna fasa wannan hayakin su wuce wannan iyaka sanin suke. amma dai sama rifaffiya ce da Allah ya ce waje an sama a saƙafan ma'akodan a saƙafu shine wato ma'ana a rufe waje da haka sama rufi ce don haka rufe take to Allah ya rufe ta kuma ba guda ɗaya ba sama har guda bakwai bayan an fita daga rufi na farko za a koma a yi tafiya a je rufi na biyu sannan za a fita a je rufi na uku har zuwa guda bakwai kuma hadisin isra'i na mazalla sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ko cewa idan suka je sama ta farko da suka je sama ta farko bayan dauke shi daga masjidul aqsa mala'ika jibril ya yi magana aka ce wayi ya ce ni ne jibril aka ce tare da wa kake tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa karɓudi na lahu ma'ana an ba shi izinin ana neman sai a zo da shi ya ce na'am ya ce eh san aka buɗe musu kofa suka wuce to kaga su a ilimin masu sararin samaniya in ka je zaka ga wani wasu abin nan ne yawo kawai so su haka suke gani hayaki ne kawai to amma dai sama tana da rufi wannan shine abin da Allah mahalicci mu ya tabbatar mana kuma manzo sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi ya gani kuma ya faɗa kamar yadda ya gani da haka sama ya ce to Allah ne ya rike wannan rufin bai fadowa kuma ba yi da wani ginshiki ba yi da wani fila wanda ya rike ta cewa ba za ta faɗi ba haka nan ƙasar nan da muke gani ita ma guda bakwai ce kamar yadda sama take guda bakwai Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna mithlahunna ay bil adad kwatankwacin su fil khalqa wa fil adad a halitta da kuma adadi wani ya ce ma wannan nasin ba zahiri bane ba baro baro bane akwai nasi da yake nuna baro baro cewa duk wanda ya ci wani wato bangare na ƙasa to ranar tashi alkiyama sai an sa ya nan na shi tun daga ƙasa ta bakwai kina ashe kasan guda bakwai da aka wanda ya kore ma ya ce ya wannan ayar an ce misla hunna ai a halitta ake nufi ba a adabi ba to wancan hadisi yana nuna akwai kasa bakwai tunda an ce sai ya nan nado wannan kasar da ya ci tun daga kasa har zuwa kasa ta bakwai ina ashe kasan ma guda bakwai ce kamar yadda sama take guda bakwai to Allah ne ya rike kasar ma'ana ba ta sauka inda an ba abin nan ba da ai za ta dinga nutsewa to sai Allah ya rike sama ya rike ƙasa ba sa ƙasa ba ta sauka ta nitse sama kuma ba ta kifowa shine inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ce wala in zalata inda za su gushe kuwa in amsaka huma min ahadin min ba'di akwai wani koma bayan Allah da zai iya rike su amsa shine babu aila ahad ba wanda zai iya rike su innahu kana haliman ghafura lalle Allah madaukakin sarki mai haƙuri ne da bayinsa kuma mai gafara ne ma'ana ana aikata ayyuka na saban Allah wanda sun kai su girgiza sama da ƙasa to amma Allah madaukakin sarki cikin haƙurinsa da gafararsa idan bayi suka aikata wannan laifukan suka koma suka nemi gafararsa sai Allah madaukakin sarki ya yafe musu ya rike su shine Allah ya ce takadu samawati na. minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru jibalu haddan an da'u lirrahmani waladan ai sama ta kusa da kekkece haka nan da ƙasa su ma su zube duwatsu ma su faffashe saboda mummunan zancen da suka faɗa na danganta ma Allah ɗa kuma ga ana ta cewa Allah na da ɗa wannan abu ne mai girma sama tana girgiza saboda wannan to dai bata faɗo ba Allah ya rike ta duk da cewa ana faɗan munanan abubuwa to shi ne Allah madaukakin sarki ce inna hu kana haliman ghafura Allah cewa aqsamu billahi jahda aymani wannan ayar mafi zahiri a wajen malaman tafsiri sun ce ta sauka ne akan kafiran maka mushrikan maka mana kabilun da quraisha da sauransu su ne suke cewa ada ka aiko ba da mutane annabawa suke cewa wallahi su inda za a aiko musu da annabi to wallahi za su gaskata da shi sai kuwa Allah ya jarabe su shine Allah ya ce wa aka samu billahi a imani sun yi rantsuwa da Allah ƙurewar rantsuwarsu rantsuwa mai ƙarfi cewa da in ja hun nadhirun idan har Allah ya aiko musu da mai gargadi la na ahda min ihdal umam wallahi sai sun fushi ruwa fiye da sauran ɗayan al'ummomi guda biyu ma'ana al'ummomin da suke guda biyu sune yahudu da nasara ba su ne aka aiko musu da manzanni a cikinsu sai ce to da sai sun fi su shirya kuma sai sun bi wannan annabi Allah ya ce fadan ma ja'ahu nabirun ma za da hum illa nufura da Allah ya aiko da annabin ya zo wannan bai kare su da komai ba sai nisanta da wannan annabi sai suka yi abinda suka faɗa ya zama ba haka ba shi yasa ba a so mutum ya dinga kira ma kansa ruwa duk abin da mutum yake ya dinga yi a hankali kada ya ce ai in in Allah ya ban kaza zan yi kaza shi dai ya bari Allah ya bashi so da yawa mutum yakan yi wannan alfaharin kuma ya gaza ko kuma ya nemi Allah ya bashi wani abu kuma ya kasa tsare wannan abin da Allah ya bashi wasu al'ummomin an halakar da su da haka kamar samudawa samudawa sun nemi cewa annabi salu ya zo musu da aya daga dutse taguwa ta fito su ba da gaskiya da shi da taguwar ta zo suka kashe ta to duk abin da mutum zai nema ya nema albarka a wajen Allah amma kar mutum ya ce shi fa lallai in Allah ya bashi kaza ga abu da kaza da kaza da zai to da yawa sai kaga mutum ba iya cika to su ma irin wannan alfaharin suka yi suka ce lallai da sai sun fi kowa shiriya kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar an kulu inna ma unzila kitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda min haka suke faɗa an damu aka saukar ma da littafi ba yahudi da nasara ba da mun fi su shirya sai ya zama tsananin da suka yi yafi na yahudu da nasara tunda yahudawa da aka aiko musu da annabi Musa su dai karyata sakon suka yi da kuma saba ma Allah amma ba su yi yunkurin kashe annabi Musa ba ko su ce sai sun fitar da shi daga garin to sun san dan uwansu kuma ya zo musu da gaskiya amma mutanen maka Allah ya ce wa idh kuro bika ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk sun yi kokarin su kashe shi ko su fitar da shi daga garin ko su kama shi su ɗaure shi cikin sarƙa, su hana saƙon Allah isa abinda suka ƙulla kenan Allah ya tserar da shi Allah ya ce wa da wa da wallahu khairul Ka kaga ba su yi irin wace al'umma ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce ma falamma ja'ahum nadhirun ma hum illa nufuran istikbaran fil ard ba komai ya kai su da haka ba shine jiji da kai ma'ana da nuna isa a doron ƙasa dan su suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi bai cancanta a bashi wannan sakon ba suna ganin shi ba kowa ba ne saboda ne saboda ya tashi maraya da haka ya za ce maraya kuma ya zama wani abu Shi ne har a wata ayar Allah yake ba da labarin abin da suka faɗa suka ce to ai shi ba wani ne ba a san shi ba ba a san shi da gogewa da ƙwarewa ta wani abu ba amma ba sun san kyawawan ɗabi'unsa ya ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn amin ai ga wata wata aka saukar ma amma ba wannan Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne za su raba rahamar Allah su ce ga wanda za ba ga wanda za a hana ai Allah shi yake zaban wanda ya so daga cikin bayansa ya ya zabe shi da sabonsa shine Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko risalati Allah shi ya san inda yake ajiye sakonsa saboda haka tun abin da Allah ya hukunta ya rubuta shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib min Quraysh ya zama shine annabi haka Allah ya hukunta kuma ba wanda zai canje wannan hukunci da haka su din istikbar ne kawai girman kai kamar yadda hadisi ya tabbata mai inganci cewa wata rana da Abu Sufyan da Abu Jahl da kuma Uqba ibn Abi Mu'ayth wannan mutanen su uku sai suka kama da kuma al'as ibn wadi sai suka tafi ma'ana bayan sun gama zaman su da suke na majalisar su ma'ana dandalin su da suke zama da dare yayi da suka rabu akan kowa ya tafi gida dukkan su kowanne a cikin su ba da sanin ɗayan ba sai suka yanke hanya sun je su ji karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe suna labewa suna jin karatun sa can da dare ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun sa bai san sun zo jin shi ba da suka koma kowa zai tafi gida sai suka je sai suka ci karo suka yi kicibus a hanya dukkan su sai kowa ya ce daga ina ka fito kowa ya tambayi kowa sai ce to gaskiya daga wajen kowa ya faɗa cewa daga wajen muhammad muka to me ya kai ku wallahi mun ji dai wannan zancen nasa gashi gashi to shi kenan sai suka yi alkawari mu yi yarjejeniya yanzu nan kar kowa ya ƙara koma washe gari sai ga sun sake koma suka kuma sake haɗuwa a nan wajen sai su guda ukun a cikinsu sai suke cewa fa gaskiya abin da mutumin ya zo da shi abu ne na gaskiya babu musu a ciki a nan lokacin ne abu jahal ya da baki yake ce musu suka ce me yasa ba za mu ware gaskiya ce abu ɗaya ya ce mu wato kabilar mu mun kasance wato muna jayayya da mu da wato banu hashi akan wato muna muna muna muna rige-rige muna muna muna tsere cikin ayyuka na alkhairi muna ciyar da alhazai suna ciyar da alhazai muna kulawa da ɗakin Allah suna kulawa da ɗakin Allah muna shayarwa suna shayarwa to yau idan aka zo aka ce su suna da annabi mu a ina za mu samu wannan don haka wallahi ba za mu gaskata shi ba kaga istikbar ne girman kai ce wallahi inda ya ne ba zan mu ba da gaskiya da shi ba sun yarda cewa shi annabi to amma ne ya hana su ba da gaskiya da shi girman kai su suna ganin ya za a ce daga banu hashim kawai in an cire ƙurashawa gidajen hashim ne kawai za a ce an fifita su akan sauran gidajen Abuja jahal ya ce sai dai a bayan ransu kuma haka ne a bayan ransu gashi nan don haka ya yi asara girman kai shi ya kai shi zuwa ga alaka ya koma ya lalace ya halaka ya koma ya shiga cikin wuta Allah ya tsare haka Allah ya ce istikbaran fil ardi wa makra sayyi da kuma mummunan makilci da suka kulla wala yaqiqul makru sayyi illa bi ahli Makilci baya tasiri akan kowa yana karewa ne zuwa ga kan wanda ya aikata shi haka duk mutumin da ya kulla wani makilci ko da a ce abin ya yi tasiri ya cutar da mutumin to karshe Shi ne zai zama ya cutu da wannan wani ya gina ma wani ramin mugunta ya cutar da shi ya yi waye ko da ya kubuta a nan duniya to ranar da za a tashi a gaba Allah madaukakin sarki fa sai ya biya wannan abu shine wala ya iqul makru sayyi'u illa bi ahlihi Makilci yana komawa ne kan waɗanda suka aikata makilcin ba kan wasu ba shi yasa hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisi ibnu abi hakan ya fitar cewa iyyaka wa makra sayyi fa innahu la yahiku al makru sayyi illa bi ahli wa rawahu min Allah qalibun cewa ina ma ni ko ina muku ni ku nisanci mummunan makirci yin makirci domin kuwa shi mummunan makirci bai tasiri akan kowa sai wanda ya aikata shi kuma ba za su wuce ba sai Allah ya turo da wanda zai dinga bibiyan wannan al'amari haka nan ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi yake cewa salatun man fa'ala hunna lam yanju hatta yanzila bi abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su to ba zai taba kubuta ba wannan sai ya ga tasirin abin nan sai ya koma kansa ma'ana in mutu ya abubuwa guda uku me waɗannan abubuwa shine mamaka duk wanda ya wani makirci to wallahi wannan makircin sai ya sai ya koma kansa abu baga ko kuma wanda yayi zalunci ya wuce iyaka ya shiga haƙƙin wani to abin sai ya dawo kansa sai ya ga tasirin wannan au nakata ko kuma ya warware alƙawari yayi yaudara an amince mishi yayi ha'inci to wallahi wannan abin sai ya zo ya koma ya ƙare a kansa Ya ce wa ha abin da yake gaskata haka shine littafin Allah Allah ya wa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli na makinci kenan na bari kuma inna ma baghyukum ala anfusikum sannan kuma na naka wa man nakata fa inna ma yanqutu ala nafsi kaga alqur'ani ya tabbatar da cewa duka wannan abubuwa duk wanda yayi kansa za su koma makirci wuce iyaka da shiga haƙƙin wasu haka nan kuma da yin yaudara da warware alkawari da yin haici duk wanda ya yi to wannan abin sai sun koma kansa Allah ya tsare sai Allah ya ce fa hal na illa sunnatal awwalin to shin yanzu waɗannan mutanen me suke jira wato suna jiran irin abin da ya samu al'ummomin farko ne su ma yazo ya auka kansu shine sunnatal awwalin ai uqubata Allah lahum ala takdibihim da domin wanda suka ta manzo daga wacce al'umma farkon ai ukuba ce ta same su ma'ana Allah yana musu gargadi ne wannan ayar akwai wa'id a ciki cewa yanzu suna jiran har sai wato fushin Allah ya hau kansu an halakar da su kamar yadda aka halakar da wanda suka gabace su walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma lallai ita sunnar Allah ma'ana an ce sunnar Allah abinda Allah yake zartarwa akan bayinsa baya taba canjawa duk lokacin da suka yi abin da ya hana musu to aikatawa to in suka aikata hukumar da ya tanadi sai ya musu ita shine wa in ta'udu na udu haka nan wa in uttum udna idan kuka koma za mu koma an kuka yi kuma yi biyayya kuka ba da gaskiya ga Allah ku samu aminci to wannan sunna ce ta Allah da ba ta canjawa wannan tajida li sunnatillahi tabdila Wannan walan da li ta tahwida kuma babu wani wanda zai canja wato wannan sunna ta Allah kuma in ta auka kan wanda ta auka ba wanda ya isa ya kawar da ita akan wanda ta auka masa to sai Allah ya yi jan hankali gare su ma'ana har yanzu Allah yana nufin su da alkhairi ya gaya ma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ya ce awalan yasiru fil ardi ai ka gaya musu cewa shin yanzu ba sa yin tafiya ne a doron ƙasa فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة سدنك دوبا suna lura da sakamakon waɗanda ma'ana suka zo ga gabaninsu kuma ma in suna alfahari ne da tunƙaho da ƙarfi na jiki ko na dukiya to waɗancan mutanen da an ba abin da ya fi nasu amma da suka saba ma Allah Allah bai kyale su ba Allah ya ce wa laqad makkannahum fi ma in makkannahum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله سوى أن توقوما هكذا أم كبي توقوما زام إن وانا أبدا أكا مسلقوما في يد هكا Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fil ardi samawati wala fil ardi ba abin da yake gagaran Allah cikin sammai da kasai da haka Allah ba abin da ya gagare shi inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah mai iko ne akan komai Allah yana aikata abin da ya so innahu kana aliman kabira lalle Allah madaukakin sarki masani ne ma'ana ya san abin da kuke aikatawa kuma sannan mai iko ne akan ya tafiyar da ku ya muku hukuma yayin da kuka saba masa Allah ya ce walau yu'aqibu Allahu an-nasa bima kasabu wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki cewa inda Allah madaukakin sarki zai kama mutane da duk zunuban da suke aikatawa to lallai da ba wanda za a bari a doron ƙasa yana tafiya inda Allah zai kama mutane da laifin da yanzu daga wayewan gari zuwa yanzu Allah kaɗai zan irin sabon da aka yi to inda Allah zai dinga kama mutane da sabon da suke yi to ba wanda zai rabu dan duk wanda yayi saban sai an kama shi to da haka da haka zaka ga za a kare kuma dole sai an yi saban dan sai an samu masu saba ma Allah wannan tsari ne na wato kaman dabi'ance duk lokacin da aka sa doka ko kuma a ce duk lokacin da aka samu al'umma sun taru ko wasu jama'a sun taru to dole sai an samar da wasu dokoki da za su dinga gudanar da su kuma a duk lokacin da aka sa dokokin mutane waɗanda aka sa musu dokokin sai sun kasu kashi akwai waɗanda za su bi wannan dokokin akwai wanda za su saba musu haka ne ko duk inda ka samu mutane ka samu haka yanzu ka je ma'aikata za ka samu akwai doka a kowace ma'aikata ne amma ka samu akwai masu bin dokar akwai masu sabawa to haka ne dokar Allah ko makaranta ce aka buɗe za a ce ga dokokin makaranta za ka zo da kaza za ka shiga lokaci kaza ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba kuma duk wanda zai shiga makarantar sai an bashi a an karanta masa amma ana tafi ana tafi sai ya aikata ɗaya daga cikin dokokin da aka hana masa to haka nan dokokin Allah su to amma Allah maɗaukakin sarki ne rahama mai jin kai ne ga bayansa wani lokacin sai aka aikata laifin sai Allah ya rabu da bayansa yayi kamar ya manta da su saboda me saboda Allah yana buɗe musu ƙofa ne dan su nemi rahama don su koma su tura kuma ya musu rahama ya musu ƙarin dada ya ɗaukaka musu daraja to inda Allah maɗaukakin sarki zai kama mutane da abin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahi ma taraka ala zahriha min dabba ai ma taraka ala ardi ba wanda zai rage a doron ƙasa na daga dabba wacce take motsi domin har wanda ba sa laifin wata rana sai sun fara cikin kuskure dan ba wani mutum da za a ce shi ɗari bisa ɗari bai da sai in ka tsane annabawan Allah ma'asumun ne su Allah ya kubutar da su kuma sannan su ma laifin da annabawan Allah Allah ya kubutar da su shi ne laifin su ga abu da gangan su aikata shi amma wasu abubuwan suna aikatawa ba akan suna so ba ba akan haka suka yi nufi ba kamar yadda annabi Musa ya je ƙoƙarin raba fara da tseren da wani ya kashe wani kaga shi ma'asum ne Allah ya kubutar da shi amma wannan abin da ya aikata zuro mushi ne akan kuskure da kaddara da haka wannan bai nuna cewa nabin Musa kuma ya fita daga cikin isma a'a wannan wani abu ne da Allah ya rubuta ma dan adam duk inda ya kai ba sai rabu da wannan abu dole dole sai ka samu wani abu yanzu ka daura ma kanka cewa kai kayi alƙawari in Allah ya yarda kayi alƙawari wayan nan ba za ka ƙara buɗe wani shafi ba in dai akwai sabon Allah kamar kanka kwana biyu ka gani kana cikin buɗe wani shafi kana abun nan akwai waɗanda aikinsu ma'ana turawa ne an ajiye su don haka shine za su dinga jeho ma da wani talla da baka da alaka da shi suna kokarin su jirkita ma tunaninka kana cikin buɗe shafi na kwarai sai a dan jeho ma da wani abu sai a jeho ma wani dan talla tallan da za a jeho ma kila na jumiya ne kaga shi ba shafin ka buɗe ba kila ka buɗe ne kana wani binciken ka ko wani karatun ka sai aka je ma jumiya kana buɗe jumiya din nan kana ganin su agogo suna takalmi da sauransu sai sai a je ma kamar mace haka da tufafi haka na tsirara da sauransu da haka da haka ne za a ta bude ma mutum kofa har ya kai inda zai aika wani babban laifi kuma sai ya shiga wani babban shafi to haka suke karkatar da tunanin mutum kuma kun jura za ku ga haka yake faruwa cikin in dai za ka buɗe waya za ka buɗe shafi ko ya ɗin nan ne ko menene hotmail suwaye duk inda za ka buɗe in ba dai shafi na sako ba ne kawai wani shafi na sako kamar gmail wannan sakonni na rubutu ne amma in dai shafi na hotuna ne ka buɗe hoton maka kana kallo ko kana kallon ka'aba ko kana jin wata batawa kana cikin kallo sai a ne ma sai a je ma kallon sai a sa ma ad wannan ad din ana kokarin a karkatar da akalan tunaninka ne sai a ɗan jeho ma wani abu da kila zai kama tunaninka in kai ne yawan san agoguna ne sai a da shafin agoguna kana ganin da ma kila kana ka ga dauke ka daga wancan abin ka shiga wani abu kuma daga wannan shafin ba a nan za a tsaya ba sai ka koma wani haka za a yi ta tunkuɗa ka har sai an kai ka inda ake so ka je kuma da zarar mutum ya je ya saba gani ya ji dadin ganin wannan abubuwa na saban Allah to ko da ya kwanta shi gari in ya tashi buɗe wayar can zai fara tunani ba zai tunani na farko ba to dan adam bai rabuwa da kurakurai shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata duk dan adam mai kuskure annabawan Allah sun aikata irin wannan amma ba akan ganganci ba annabi adam sai da Allah ya ce mishi ka zauna cikin gidan aljanna ka ci duk abin da kake so amma ga wata itaciya guda ɗaya kar ka taɓa ta amma ya aka kai sai da ya taɓa sai da ya taɓa ta saboda haka in dai mutum dan adam ba ka raba shi da abin in kana da yara kana ganin sun fi kowa biyayya wata rana ka ajiye su a gida ka ajiye su a cikin ɗaki ka ajiye wani abu ka ce kar kowa ya taba har ka je ka dawo sai ka samu wanda zai taba ko wani ya dan je wajen yayi kamar zai taba ya dawo can an jiwa sai ya dan taba dole za a samu wanda zai yi wani to ita haka doka take in dai ka sa doka sai ka samu mai saba mata sai ka samu mai kiyayewa to dokokin Allah haka suke to amma mutum ya sa ma shi cewa yana kokarin kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake shi to Allah cikin rahamarsa ko da an yi laifi din bai kallon bayi ya ce zai halakar da su gaba ɗaya kan buɗe kofa saboda ma'ana rahamarsa ta rinjayi fushinsa don su koma su nemi rahamar sai ya musu wato inuwa da ita amma inda Allah zai kama mutane da abin da ake aikatawa to ba wanda zai rage a doron ƙasa yanzu irin su ka shiga wasu yankuna na kaman kasashen Amerika, in ka shiga california ko las vegas ko waye a yana ganin kaman ka shiga wuta ne daga nan don ba abin da ba a yi in ka shiga musamman las vegas shine karshen gari na duk wanda ya tsunduma a cikin garin sai wanda allah ya tsare shi an ce kana iya shiga maganin kamar ta da cewa kai ne ka zo ya a duniya saboda abubuwa na more rayuwa caca ne ba abin da ba za ka gani ba haka mutum yana iya awa da hudu ya dauka minti da yi. ko ya dauka ya tafi wani waje ne daban kaman ya manta ma da duniyar da ya fito haka sai wanda Allah ya tsare shi to Allah ya ce walakin amma dai Allah madaukakin sarki yana jinkirta su ila ajalin musamma zuwa wani lokaci al'ajalin musamma shine kowa da ajalinsa ko kuma ranar tashin alkiyama fa idza jaa ajaluhu a lokacin da wato wannan ajal din wannan lokacin da Allah ya iyakance ya musu ya zo fa inna Allah kana bi ibadihi basira amsar ba a ambace ta nan haka ba ne. ma'ana idan ajalin ya zo sai mene ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da komai domin Allah mai ganin bayansa ne ya sa abin da suke aikatawa wannan shine karshen tafsiri na wannan sura suratul fatir sura ce makiya da take da ayoyi arba'in da biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki a amfanar da mu da abin da muka ji daga cikinta sura ta gaba ita ce suratu yasin yasin sura ce ita ma da ta sauka a makka ƙurɗubi yana cewa ijma bil ijma gaba ɗaya malamai sun yarda cewa dukkan ta a makka ta sauka sai dai ɗan saɓani kaɗan A wajen wata aya da Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wannan wasu suka ce a Madina ta sauka amma dai surar gaba ɗayan ta kaco kan. mabiyin jaya malamai cewa a Makka ta sauka ita ce suratu Yasin tana da ayoyi guda 83 jerin a surorin Alkur'ani kuma ita ce ta 36 a suratu Yasin ta shahara da wasu abubuwa a cikin al'umma ko in an ce yasun shi kenan wani ya dauka ma ba in ban da sun ba na ba qur'ani sai yasun ko sai bari ka je za su ja ma yasun da haka ta shahara da wani abubuwa ma'ana ta samu karkuwa a wajen mutane da yawa kuma kar ku ɗauka mutanen Najeriya ne kawai wata rana na zaune a masallacin masallacin Madina sai wani mutumin wata ƙasa ba zan fata ƙasar ba ya zo ya same ni ya ɗau Kur'ani yana ta buɗewa yana ta buɗewa yana ta buɗewa sai ga ina karatu sai ya ce min in buɗe mishi surat yasin ashe yasin yake ta nema ƙur'ani kuma sai na lura zaman da na yi da ɗan abin nan ɗin da nake nake yi ina da sai na ga mafi yawancin mutane da nake zama kusa da su ba a Najeriya ba kaɗai duk wanda ya zo ya buɗe ƙur'ani yana buɗewa yasin yake buɗe sai abin ya daɗe na ban mamaki <laughs> ne sa haka yawancin sun sun so in ya buɗe qur'ani ya san yake buɗewa bai buɗe ko ina sai ya san to ga wannan zai sa mutum ya dinga tunanin kila ya san dinnan tana da wani abu amma mu sani cewa abin da ya shafi falala na surorin alqur'ani abu ne wanda yake tauqifi in an ce tauqifi abu ne wanda yake daga Allah da manzansa ma'ana Allah ne zai iya faɗa ma annabinsa cewa sura kaza ga matsayinta shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya iyakance cewa sura kaza ga falalarta ga matsayin ga matsayinta to mu sani cewa wasu surori a cikin alqur'ani Allah ya musu falala fiye da wasu surori amma kuma duka zancen Allah ne domin Allah yana fifita abin da ya so akan abin nan Qur'ani duka daga Allah ne amma wani bangare nashi Allah ya fifita shi akan wani amma kuma duka Qur'ani shine kamar misali Al-Qur'ani daga farkon shi har ƙarshe babu surar da ta kai suratul Fatiha ba surar da ta kai ta girma wannan kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi inganci to kaga ya sun bata kai ta ba ya sun tana da ayoyi 83 suratul fatiha tana da aya bakwai amma ta biya su haka duk qur'ani gaba ɗaya ba surar da ta kai fatiha in an ambaci abu ma guda ɗaya za ka tabbatar da haka shine cewa duk wanda ya yi sallah ya yi karatu ba fatiha bai da sallah amma an kai sallah kai fatiha baka karanta san ba kana da sallah duk sallar da aka yi ta ba karatun fatiha ba sunan ta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kuma wata rana Abu Sa'id ibn al-Mu'alla baban da wancan Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu yace wata rana na zo na shiga masallaci sai na iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rike hannuna yace zan sanar da kai wata sura da Allah maɗaukakin sarki ya saukar min da ita babu surar da ta kai ta girma a cikin alkur'ani cikin attaura da zabura da injila Allah bai saukar da surar da ta kai ta ba nan sai bai gaya mun ba sai muka ci gaba da muka yi sallah sai da muka zo za mu fita sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mun ba sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun alƙawari cewa za ka gaya mun labarin wata sura da babu suwar da ta kai ta girma a alqur'ani sai ya ce innaha innaha fatiha ita ce suratul fatiha Ma أنزل الله في, في التوراة wala fi في, في الإنجيل ولا في الزبور Allah bai saukar da a cikin attaura ko injila ko zabura kwatankwacin ta to kaga tun daga nan an nuna suratul fatiha tana da falala haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u az ne yace ku karanta masu hasken nan guda biyu al-baqara wa ali imran sai ambace su da sunan su yake cewa fa innahuma atiyani yawmal qiyamati kagayayatani aw gamamatani hujjani an sahibihima domin kuwa wasu dinnan ranar tashin alkiyama za su zo kaman yanda hadari yake tasowa giragizai manya-manya guda biyu ko kamar tarin tsuntsaye idan tsuntsaye sun taso din nan za ga sun yi gayya haka sun toshe sama sun yi baki to haka suratul baqara da ali imran za su zo ranar tashin alkiyama suna wato kariya ga mai karanta su kaga wannan yana nuna falalar su kuma banda waccan falala ta suratul fatiha ita kuma ga naka haka nan a suratu al-ikhlas qul huwallahu ahad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna innaha ta'dilu thuluthal qur'an lallai tana tana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani kaga ayoyinta nawa ne uku amma tana ayoyinta hudu ne tana daidai da ma'ana kashi ɗaya na uku na alqur'ani kashi ɗaya na uku na alqur'ani ai ba za ka hada shi da ayoyi hudu ba kullu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad aya hudu an ce yana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani kuma a zahiri malamai da yawa sun tafi akan cewa abin nufi idan ka karanta ta Allah zai baka ladan ka karanta kashi ɗaya na uku na alqur'ani ma'ana kamar ka karanta daga fatiha har zuwa inna masabilu ko ka karanta daga inna masabilu har zuwa wala tujadil ko ka karanta daga wala tujadilu har zuwa nas shine sulusul qur'an in ka karanta qul ɗaya kana da wannan lada haka nan suratul kafirun hadisi ya tabbata hasan ne cewa qul ya ayyuhal kafirun mai ayoyi guda shida ko tana daidai da wanda ya karanta alkur'ani kashi ɗayan hudun alkur'ani rubu alkur'ani haka nan iza zulzila wani abu kwatankwacin haka ya zo a kanta wa haka to kaga wannan yana nuna surori da suke da wannan to akwai irin wannan abin abin da yasa nake wannan bayani mai tsayi saboda ita ya sun ɗin wasu suna da wani wani wani wani fahimta a kanta ganin cewa ya sun fi komai na alƙur'ani an gane ko to yana da kyau mutane su fahimta akwai wani hadisi da ya fi shahara a harsunan mutane shine cewa inna li kulli shay'in qalban wa inna yasin qalbal qur'an so duk wani abu yana da zuciya kuma suratu yasin ita ce zuciyar alqur'ani wannan hadisin na ganin kun san shi ko kun taba ji shi to wannan shine abin da ya fi shahara sannan abu na biyu da ta shahara da shi wanda za mu yi magana akan wannan hadisan shine cewa iqra'u ala mautakum yasin ku karanta ma mamatanku suratu yasin wannan abubuwa guda biyun dai su ne abin da suka fi shahara a wajen mutanenmu to amma akwai abubuwa ma da suka fi waɗannan shahara wannan mu ba mu san su ba amma mun zo mun karanta su za ku ce su kuma ya matsayin su don haka insha Allah Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za mu yi bayani akan waɗannan hadisan da suka zo a kan ta ita suratu yasin kuma menene matsayin malamai akan waɗannan hadisai Me ya matsayin malamai akan waɗannan hadisai don akwai wani hadisi da aka kawo shi mai tsayi na zo da a ce mun dan taba wani abu daga cikinsa amma za mu bari zuwa gobe hadisin bai haƙi ne bai da tsayi bai haƙi ne rawaito shi amma kuma kun ji hadisin za ku ji falalar ta yi yawa na sauran minti biyu ko uku hadisin imamu bai haƙi ya fito da shi haka nan wani ibnu qirris da ibnu marduwai da khatib al-baghdadi daga abubakar allahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ita surafiyasi, yasin ana kiranta a cikin at-taura al-mu'ammama mai gangamewa domin tana gangame ma'abocinta da alkhairin duniya da lahira tana tunkuɗe mishi bala'o'in duniya da lahira tana tunkuɗe mishi wahalhalin lahira ana kiranta addafi'a mai tunkuɗewa wal qabiya mai magani wata da an sahibiha tana tunkuɗe ma ma'abocinta kulla su'in duk mummunan abu wa taqdi lahu kullu hajatin kuma tana biya mishi duk wata bukata man qara'a duk wanda ya karanta ta adalan 20 hajjatan tana daidai da aikin haji 20 to ana fara jin wani abu mai ban mamaki ko aikin haji 20 ba ba ɗaya ba tana daidai da wanda ya aikin haji 20 wa man sami'aha wanda ya jita ta adadan lahu alfa dinarin fi sabilillah kaman ya kashe dinari dubu daya cikin tabarkin Allah man katabaha wanda ya rubuta da sun masharibaha sannan ya sha urkila adkhala jawhahu alfa dawa'i za ta shigar da magani dubu daya a cikinsa wa alfa nurin kuma haske dubu daya wa alfa yaqinin da yaqini dubu daya wa alfa barakatin da albarka dubu daya wa alfa rahmatin da rahma dubu daya wa naza'at anhu kullu gillin wa da'in kuma za ta cire mishi duk wani gilli a zuciyar shi da kuma cuta imamu shaukani bai yi sakaci a wannan hadisin ba ya ce wala ya ba'udu an ya kuna mawdu'an haka hadisin baya nisa da a ce hadisin ƙarya ne a ƙasa ko kuma da kuka ji kun ji abin wani iri aikin haji ishirin aikin haji ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da suka zo a kan suratu yasi shi yasa muke so mu ma mutane bayani dan su fahimta kuma wasu ma abubuwan zaka ga abubuwa ne na shirka da ake rataya su da ita wannan sura ya shahara abubuwa da yawa kuma abubuwan na shirka ne da barna zan ba da misali abu guda dai sai mu shiga da shi misali surat yasin din nan masu yin wannan abu suna cewa tana da kalma ta mubin ko guda bakwai a cikinta duk masu ta'amuli da wannan masu yasin din sun san wannan wannan misali guda ɗaya ne suna nan sun fi ɗari abin da ake faɗa ko ake a kanta banda mai ba zafi ah, wannan an ce mubin tana nan guda bakwai haka ne mubin guda bakwai ne a cikin surat yasin to yana daga cikin abin da suke yi shine akwai wasu da suka yi wani abu na yasi zakaru ne aka samu guda bakwai zakara guda bakwai sai aka ajiye kowane zakara aka samo kolo guda ɗaya aka ajiye shi da wuka an san kolo sai almajirai masu bana sai mai karanta karatun yana karantawa mai karanta ya ne in ya zo mu bin ta farko sai mai zakaran farko yanka in ya je mu bin ta biyu sai mai zakara na biyu yanka har zuwa bakwai an yi addu'ar ke na wannan ita ce addu'ar to kasa wannan daga ji ka san cewa abin yana da akwai hatsari a ciki ko akwai wanda kuma za su ɗauko yasin ɗin daga ƙarshen ta a hauro sama a baya Allah fa haka ya sauke ta daga farko zuwa ƙarshe su kuma daga baya za a jiyo da baya da baya da baya ce farko haka za a karanta ta a karanta aya ta 83 a dawo ta 82 a dawo ta 81 har a dawo yasin to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa to shi yasa nake cewa ya kyautu mu ma mutane bayani domin su san cewa ire-iren waɗannan abubuwan ma an zalallahu bihi min sultan Allah bai saukar da shi ba abu ne waɗanda suke aljanu ne suke sa irin waɗanda abubuwan mutane su kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah ya ƙara mana fahimta a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana fata fata ne kuma ya ba mu ikon nisanta nas'alullah azza wa jalla bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ula أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي حاجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وسامنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك الفقدان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لا تغفر لنا وترحمنا وكنا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين